bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kara kida da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan rana ta litinin wadda ta yi daidai da shida da eh, watan sha'ban hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda hakan ya daidai da 23 ga watan hudu miladiya ta da goma sha takwas. 2018 cikin ikon allah baraka wa ta'ala mun komo karatunmu na littafin risala bayan lokaci mai tsawo da aka samu na yankewar karatun wannan ya faru saboda dalilin na rashin lafiya bayan haka kuma aka samu uzurori daban-daban da dai cikin ikon allah tabaraka wa ta'ala eh, bisa ga dacewar ko kuma eh, na'am dacewar yan uwa da suke kwamitin masallaci eh, da kuma shi kansa babanmu alhaji ismail da kuma tsayawarsa ganin cewa lallai an dawo wannan karatu to allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu iko yau muka dawo muna fata dukkan waɗanda suka taimaka cikin wannan al'amari allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi to muna dai cikin muƙaddima ta wannan littafi na risala littafin al-Imam ibn abi zaid al-qarawani rahimahullahu ta'ala matsalar da muka kwana a kanta a can baya bayani ne akan rukunin imani da kuma sharuɗansa inda malam ya tabbatar mana da cewa mazhabar ahli sunnati wal jama'ati shine cewa imani furuci ne da harshe da kuma ikhlasi a zuciya sannan kuma gababuwa su aikata aikin da yake nuna mutum yana da imani imani yana karuwa da karuwar kyakkyawan aiki kuma imani yana raguwa idan kyakkyawan aiki ya ragu waɗannan su ne kusan muhimman matsaloli da muka karanta a baya to yau sha Allah ta'ala za mu tashi daga inda al'imam ibn abi zaidin yake cewa wa annahu la yakfuru ahadun bi zambin min ahadin kibla kuma lallai yana daga cikin abin da ya wajaba a imani da shi cewa babu wani ɗaya da yake kafirta saboda aikata zunubi min ahadin kiblati daga ma'abota alƙibla shafi na 21 wannan jumla wato wa annahu la yakfuru kana iya karanta ta haka la yakfuru ahadu babu ɗaya wanda yake cewa. bi zambin saboda aikata zunubi min ahal qiblati daga mutanen alƙibla wato da ma'ana daga musulmi masu sallah ahadun ya zama shine shine fa'il na la yakfur kuma ya inganta ka ce wa annahu la yukaffaru ahadun bi dhanbin min